Dan ƙwallon ƙasar Kamaru Samuel Eto ya yi hasashen cewa ɗan ta maula na Brazil Neymar shine zai zamo zakaran ƙwallon ƙafa a duniya nan gaba a bayan Lionel Messi da Cristiano Ronaldo sun gama yayinsu. Neymar ya jefa ƙwallo saba'in a raga a wasanni 134 da ya buga ma FC Barcelona tun komawarsa club ɗin daga Santos ta Brazil a shekarar 2013. Dan wasan na gaba ya shiga cikin waɗanda suka yi takarar kambun zakaran ƙwallon kafa na duniya a bayan da ya taimakawa wa kulab ɗinsa wajen lashe dukkan manyan kofuna uku da ta yi takararsu a shekara da ta shige. Eto ya faɗawa gidan talabijin na ESPN Brazil cewa Nema na iya zamowa ɗan ƙwallon kafa fiye da kowa a duniya. ya ce a bayan Messi da Ronaldo sun gama yayinsu, su lenema zai zamo na ɗaya a duniya. Sai dai kuma ya ce, ya kamata Nema ya san cewa kusan komai ya dogara ne a kansa, ya kamata ya san cewa yana da basirar ƙwallon ƙafa amma dole ne ya riƙa practice a koyaushe ba kowa ne ke da basirar ƙwallon ƙafa irin tasa ba ya ci gaba da cewa shekarun nema 24 ne kawai na girme shi da shekaru goma amma ana ɗaukar sa a zaman jagora a ganin ƙasar Brazil a saboda irin basira da ƙwarewarsa zai iya ba da shawara ga ɗan wasan mai shekaru 35 da suke buga ƙwallo tare.